Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na gaba Jama'a Salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattauna da shugaban kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar, Alhaji Yusuf Mai Zama, wanda ya fara yi wa wakilin mu a mai Silamu Muni Barma, karin bayani kan kaddamar da shirin samar da wadatattun iraruwa na zamani a yankunan karkara. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya. To me kuke jira daga wajen manoma eh, majin manoma eh, haɗin kai sosai na su ɗoka tunda mun san da iri abu ne wanda adda ya haraka eh, manoma dangance da ana kai musu irara waɗanda mahiyawanci ba su gamsuwa da su in sun ga kamar irara da ya hito da gidan gona suna ɗare-ɗaren su amma abin da muke so ko cikin ɗare-ɗaren nan manomi shi ɗoka shi jaraba domin san da saboda ingancin wanga ta tamu mun san da yarda allah Eh, in mutum ya fara noma shekara guda sai ya dawo ya doka ya noma don muna son kuma manoma su zama buɗe su rika tambayoyi su rika tambayoyi ga waɗannan mutanen da za a kai cikin karkara waɗanda za su sai da irin nan tun da za a ba su horo kwararre na haɗa musu don mai yawancin matsalolin ba samun irin ba da taki ingantattu yadda za a yi da su nan ma ana samun miskila to yanzu nan muna so eh, kamar yadda ce muku sanda ce wadda za ta buge zomo uku ko hudu zamanto ga ingantaccen kayan noma kuma ya zamanto kuma ga waye kai da za a yi mama noma a' yin nazarci farashin da ya dace da mutanen karkara eh duka wannan an nazarce shi da yake tallahi ne ma na waɗannan eh, kayayyakin da za a kai kenan ka gani su ba za a sa kama yaunin su ba zuwa kai karkara duka waɗannan an nazarce su kuma mu makan kama muna nan muna nazari shi zamanto da an ce iri na haci an san ko nawa shike an ce iri na dawa an san ko nawa shike kuma an san abin da manomi ke iya saya ne shi ya amfani da shi menene matsayin gwamnati a cikin wannan sabuwar tafiya lalle abu ne wanda shi ne ma gwamnati sama gaba in kuna je ana haɗin wannan maison du paysan to maison du paysan wannan kama a kai irara da fasahohi na zamani ganga ga manomi to shi wannan eh, kusan, manomi to shi wannan eh, kaman eh, yana tsaya cikin komin komin ne mu kamar yanzu cikin wasu mu sai mun ka ce to a ƙara ma wannan eh, ya zamanto ya kai har cikin ƙauyuka ƙauyuka ko ko ya kai har cikin kasuwanni na ƙauyuka ƙauyuka inda ba a ta an ka kaha wannan abun. dangance da dumama yanayi eh, ya zamanto tilas ga manomi ya yi unhwani da iri na zamani ya unhwani da taki na zamani ya unhwani da fasahohi na zamani don shi ne muke cewa ga, manoma wannan dama ce wadda ta samu gare su sa'a ce wadda allah ya basuwa wadda ya kamata a ce eh, manoma sun yi amfani da ita sun ba abin karhi tunda gaskiya amfanin su ne ita ma sakatare janar ta kungiyar manoma da masu sai da iri ta jamhuriyar Nijar ta yi karin haske kan abin da kungiyar tasu ke son ta cimma a ƙarƙashin wannan shirin kuma yadda za su taimaka harkokin noma a ƙasar. na uh, Madam Nasir Aishatu ni ce um, Secretary General kin Association kin masu noma da sai da iri na Niger. Mm. Wanga sabon tsari na mu ta su um, production da uh, sarrafa iri. Uh, vraiment abu ne mai bunƙasar dawa tunda gurin mu mu kai iri da taki da kayan noma ga manoma directement ga manoma kuma mu samu mu yi rapprochen mu guso wannan kayan aiki da manoma manoma bai kamata ba su ce a ɗauki dogon lokaci ko hanya mai tsawo su samu iri don shi ne da yi tunani eh, muka ga partenarkinmu da suke nan muka ce muna so vraiment mu samu mu bunƙasa wannan aikin na sarrafa iri don sai projet ESS de sahel suka ji kukanmu sai suka taimaka muna da shaguna na sai da iri kuma da motuna na ɗoka iri mu yi kasuwin ne kasuwin ne kasuwin mu samu mu kai ma manoma kayan aiki akwai ehm, amfani da yawa to akwai eh, ayyukan wayar da kai da kuma na demonstration za su gani da unhanin eh, iri na zamani wadda shi ke da parafor a iri na gargajiya duk wannan yana cikin program kin da muke nan muna tsarawa don saboda eh, manoma su samu vraiment su ci amfanin aikin da suke muna aiki da masu bincike research agronomic muna kai musu kukan eh, manoma da irin wanga halin canjin yanayi don akwai sabin iri da muke gwadawa in manoma ya suka gani za su yi adaptakin shi eh, don akwai akwai aiki da muke hannu cikin hannu da research agronomic in ta ta Niger har ma ta kasashen waje duka muna muna aiki dan mu vraiment dan manoma su samu su samu iri mai mai inganci pour accroître la productivity ta wace hanya wannan sabon tsari naku na isar da su irin zamani da kayan aiki na zamani zai taimakawa Niger a kokarin murkushe matsalar cimaka a kasar gudun wadda za mu kawo wa cikin wanga aiki na production a samu bunƙasa eh, abinci da noma muna kawo sabin iri wanda suke adapte daidai da canjin yanayin da manoma suke experimente kuma muna accompagne kinsu cikin technique de production sabin dubari na zamani da za su sa su gyara aikin su eh, kuma aikin ya bunƙasa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu leka a ƙasar ghana domin jin halin da noma ke ciki yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin a mai silamu mini barma sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa